وهي أول سورة عرضت للتفصيل لقصص الأنبياء. إذا في سورة تفرقوا لتفسيروا لتاريخ أو تاريخ أنبياء الله. ta kawo tarihin annabawa irin annabi nuhu uban annabawa uban al'ummar duniya annabi annabi hudu da aka aiko wa adawa annabi salihu alaihi salatu wa salamu da aka aiko ma samudawa annabi lutu da aka aika ma mutane sabbin waɗanda ke hasashen liwa da annabi shu'aibu da wanda ya yi aikin allah a kasan madayan inda aka yawan wasa da al'amuran kasuwanci وكما النبي موسى عليه الصلاه والسلام وكان في السوره او او في السوره التي ومهمتها كمهمة السور المكية ثم إلى الحديث الثالث إن ذلك بعد حديث إلى تبيع السور المكية تغيير أصول الدعوة حين خطفت تسويشن دعوة إسلامية من توحيد الله إنك كيف أن لا تدعو في تركي وتقرير البعث da tabbatar da yiwuwar kiyama wanda za a da an batun lalle sakamakon gobe kiyama gaskiya wata kabiru da wahayi wa risalatu da kuma tabbatar da wahayin da Allah ya yi da annabi Muhammadu da kuma zaman shi an sakon Allah na bauta kirki wannan sura duk ta ambaci wannan da abubuwa an ambace ta suratul a'raf li wurud dhikri ismi al-a'raf fiha saboda cikin sa kai aka yi ambaton mutane su a ranar tashiyar siyama za ka yi mana bayanin nan da mutane za su kashi uku ya aljanna da yan wuta da waɗanda aikin su ya daidaita kyakkyawa da mummuna an zo lahira ba an auna zunubi dai da lada sai shi kan kan ba wanda ya yi Allah ba azzalimi ba ne don sun taba laifi kai kai su da ba su rinjaye kuma Allah adili na duk da ayyukan suna alkhairi domin bai kamata shiga ya aljanna shiga ta farko ba ya ce to bari a dan ka da su a ga al'amari yadda za a yi ya ka ambaci wannan tudun da kuke a gare shi aka ambaci shi sai aka wa suran lakabi da suratul a'raf aka ce wa surun madarurun bainal jannati wan nar wata katanga ce wanda za a yi mai kauri wata za a yi buga tsakanin aljanna da wuta ya hulu baina ahliha wa ta ta baka ci tsakanin da aljanna da Duk da jaririn tabari ya ruwaito daga huzai kafin yamani annahu su'ila an ashabil a'raf an tambaye su ga mutane a a'raf fa qala hum qaumun istawaqqa salatu wa sayyi'at yace su wani mutane ne da kyawawan suka daidaitu munanan faɗa a battun sai ya abu an dubu janna sai muna nan suka hana musu shiga aljanna kai tsaye wa takallafa fihim hasanatu kuma sai kyawawa suka kai da zunubai an samu dukkan kuɗa su ka sai kyawawa suka kai suka ya a wannan duk da baku yi yawa wallahi ba su yawa tawaffafu gulamin ala suri hatta ya tabi Allah sai aka tsayar da su akan wani kidi tsakanin aljanna da suna ganin ya aljanna suna ganin na za su kalli hadarin da ta wuta suke kuma za su yi magana da kamar yadda za mu za su gayyari wata ya aljanna kuma suna kai musu murna suna aka cewa ba ku bakin ko to ga ku da Allah kuna ji amma da yaro wanda kuka sha Allah kuna ku wannan jawabi Allah ya kine muku an ko kallon ku ba ku ku shi aka ambaci da wannan katanga da waɗannan mutanen da za a aji kuma karshe Allah zai yi sanin da sai shi da aljanna Allah ya sa za mu shiga aljanna a gaban shi da saboda muna son shiga shiga ta farko tare da annabawan Allah da manzanni bismillahir rahmanir rahim بسم الله كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ولا تتبعوا نعم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وبجد ما تقول تجيب يعرف اللام من مصاد وانا داخل ساعة الإسلام من صاد وانا أرسى الله لنفسي سنجا من بيجوه maluma sun ta bayan, ma abin da ya zama na gabi jingina sanin da masurin su ga Allah madaukaki aka suke kamar eh Allah yana son a saurari Qur'ani don an yi alkawari ba a saurari kafirai suka haɗu suka da alkurani ga kowa ka saurari na yana ciki ya kai ya yi ta jaye yare da mata su aliyu sun musulunta su abubakar su suma kai hankalin mutanen ba suka tashi ga manyan mutane da kowa sun ga alkhairi sun ji akan shi da abu ba hankalin su ya tashi ina ta ce la tasma'u li hadha alqur'ani wal gawfi ila an tadriku ku dora harguwa in ana karatu fasihu yi harguwa ku tadda maganganun ku don kowa kai ya bi saboda kai ya rijaye wa ta hankula mun da biyan mu da ba ta lokacin da Allah ya fara sauki surorin da da waɗanda harufa ya fi alif lam min fati a hukumina an jawo saura ko ba jawo da mafi yawa surorin makka mafi yawan surorin makka su da waɗanda amma akwai irin suratul bakara suna da alif lam mim kaga shi ka nuna Allah ne mafi sani ga muradin da waɗanda harufa amma haka bi kama a ce mai gari yana sai magana ya ce ee. Eh, ba kowa zai ce bari a kan saura to kama haka ne yasa duk inda aka karanta za ka ji maganar Qur'ani ta za duk inda za a yi za ka ji an jawo sai an yi maganar Qur'ani mai gina Allah ya ce kitabun wannan littafin na alqur'ani wani irin littafi ne hada kitabun anzalahu Allah ilayka ya Muhammadu wa kuwan alqur'an wannan wani irin littafi ne Allah ya saukar da shi zuwa gare ka ya Muhammad shi ne alqur'ani mai girma kuma fala ya kun fi sharri ka haraji kada kun kada kin ka ya samu min minhu daga wannan littafi ala ai la ya dik ka min qabli ni kawfa min at-takabir kada kin ka ya samu ci ka samu damuwa saboda ni min tablighi daga ita da shi ajiyar da shi wannan nan da ba ku shi. kada ka ji tsoro min ta ka ji da kaunika har ya sa ka mutane ka zafi ka ka ji tsoro iyar musu ɗaya abin da awon nifa kai yar Allah ya ce subhanahu wa ta'ala bisun zira bi an ka ka shi a gare ka domin kai gadi da ki man ya faqur rahman ka mutumin da ke tsoron Allah mai rahama wani to ya tsira bihi kuma domin wani wani kira kuma Allah ya ce ya zama wa abin da mu'mini da mu'mini shi ga kafi wani to wa ka inda bi mu'mini da annabun mutaki ka domin kai wa da shi ga mummunai saboda su ke amfanuwa da abin da cikin sa na halin da Allah ya ce don haka ittabi'u ma unzila ilaykum ku bi abin da aka saukar zuwa gare ku ayyuhan nasu ya ku mutane mana ittabi'u hadha alquran alladhi fihi alhuda wan nur wan bayan ku bi wannan alquran da yake cikin sa akwai shiriyar Allah akwai haske ga rayuwa kuma sannan akwai bayanan da ke rarrabewa tsakanin fada da shirya tsakanin gaskiya da sanna tsakanin halaliya da tsaniya al'ummar su sani ilai wanda aka saukar zuwa gare su ne rabu daga gurin da ni Allah ya ce wala fatabi min duni kada ku ji wani abu koma bayan wannan littafin auliya a kuri wasu wani yayi ai wala fatabi auliya min duni lahi kada ku bi kada ku rike su wani yayi koma baya Allah kana wakani kamar gumaka wani ruban da rubana ma tun ma ibada wal kuhani ko bokayen da keriya suna kawo arziki ko kuma suna kore siya ko cuta kada ku bi su tuwa nuna ku jibanci al'amarin ku gare su wata digo na hukki ma ya na kuma ku bi su ya abin da suke da Allah ya yi wala tattafi zuwa min duniya auliya kafku rike yayi Uma baya Allah ko wanda aka yi wadiyi ya taho ne ya sai fara wanda aya ya riki shehu Ahmad wa min sa ya kuma tsona Allah ya ce wala tattakidu min duni kakuri ko ba bayan Allah waliyai sai ya ce Allah ya ce kakuri ko ba Allah dodanni dodanni Allah ya ce auliya Allah ya waliyai kakuri ko wani don haka duk mutumin da ke ne wani ya to irin wanga wuri sai ta ba sai ya ce to kan ku riki to dan to da ma wani riki do a yi to a gwada kuma da ake ce da dodo dodo da ma abin tsoratar da yaran na babu abin da babu ne an ka ce da yaro dodo bayan ya ɗauka dodo wani abu na mai kama da kura ko wanda ya kura ban tsoro mai ban hirgitan idanu mai akaihi mai kakumi ya kace mai dodo sai hankalin sa ya tashi to ai shi dodo ba ta gani ko akwai cikin wanda ya taba ganin dodo ba ku dodo abinda ko ake tsoratar ta yan yaran ne masu hankali kada su yi abu na fanna kada su yi garka kada su yi wani abu saboda haka sai an kirkiro sunan dodo ana tsoratar da yaran wannan shi ka gwada maka yi mutum yana da ilmi yake aiki da ilmi na Allah ya jarrabe shi dole sai ya bankar Qur'ani zuwa ga wata fassara saboda ya jikka kanka daga zargin mafi ala ga samanan ka ce ga shi wani wani ya ne kuma Allah ya ci kashi, ka arki wani ya za mu da wani kuke na yau dole sai mu ya sai to don ana gudun fiyar da wani saboda sunan wani na ka fara sarki su kuɗi su yi gurbani ko ba haka ba su kawo kuɗin didima su kawo motoci da sunan waliyan gane wajen biyar wajen gana din jiman nan da aka tuntule don haka ba a fassara muku kafkuri ki waliyai koma baya in fassara muku a kafkuri ki in su rabu da waliyai a rabu da haka yan uwa waɗanda Allah ya ciyar da su gane fassara Qur'ani su da rike Allah ya musu nima su gode ma Allah Allah ya ce amma kalilan ma ta zakaru da kaɗan kwarai kuke zama ba su ai zakaru kalilan tunani tunani kaɗan ma قال القاضي mai tafsirin ba ne ce ai ma ta sai zuwa illa kalila mafi yawan mutane ba su asuwa sai dan kadan kadan kwarai mutane ke asuwa qur'ani yayi ajin wa'azi kwarai saboda ya kawo maka yadda an kai duniya da an kai adam da an kai biyanai da sun fara hijira ba Allah adawa samuda to an wada maka Allah ya kuma an ɗauki kiyama an shanya maka akwai wuta akwai zamharir akwai aljanna akwai zabaniyawa akwai mala'ikun rahama duk an kawo da an kasa ma kasuwa kajiya kuma a ta gaskiya ba ta suna ba ba maganganun yan jarida bane da ana iya gyarawa don a fanna wani ko kuma don a gyarawa a wasu magana ce ta gaskiya shine Allah madaukakin sarki amma tare da haka kalilan ma ta dakkaru da kadan kwarai suke wa sai Allah ya ce a gaba akar makalla wa kam wa kam min qaryatin ahlaknaha fa jaa'a ba'suna bayatan aw qa'ilun ubangiji madaukakin sarki ce wa kam ahlakana min qaryatin to da yawa muka halaka da wata alƙarya Allah ya halakana mu halakar da ita wannan alƙarya ai wa kathirun min alqura halakana والمراد بالقرية أهلها أنا من مطانع القرية الله إذا جاءها بأسنا مقدم بياتا معنى عذابا مقدم بياتا في الدنيا daga bai tuta ne an lokacin kwana ja'a azabun alaina azabun da ta zo mata cikin dare a wurin ka'idi ne ko suna kwanan rana ja'a mun azabu lokacin hutun rana وهي النوم في وقت النهار أي ملائكة يين دايكي وأذاقانا دايكي عربي يين قال أبو غيانة وقد تمجي العذاب بهذين وقتين Allah ya keɓance cewar azaba cikin lokutan da guda biyu da annan ma wa tsakani da sukuni wa sa'adi wa istirahati saboda lokuta ne guda biyu na natsuwa wa sa'adi da ake tufahi a karara wani istirahati da hutawa daga gajiya aiki kama jiwon jini jirima zuwa azaba cikin su a shakku ya fi tsanan ta ga rayuwa ka cire rigar ka ka karkahe ka ci abinci ka kwanta sai aka ji rigimar bala'i ya tasu wannan abin ya isa da hankali ke za ka ce an kebanci wannan saboda ya kasance a shakku a lau ya fi tsananta Ya annahu ya kuru ala gaflatin min al-mutalaqqi saboda zai zama ko da za a kawo halaka wannan za a halakar girshi za su zo jin ɗaya za su yi aiki ga rigima nan ba ta faɗo da garin Allah ya ce lokacin da azabar ta zo musu fama kana da'awahum fama kana da'awahum idja'ahum ba'una illa an qalu na'am illa an qalu inna كنا ظالمين ubangiji yace fa ma kana da'awa ku ja'un ba suna lokacin da azaban mu musu magana su bata kasance ba ma kana du'a'un bai kasance ba wasu ga su da neman taimakon su da sha'abul azaba lokacin su da azaba wa au amara ki su da alamomin su bai kasance da illa an kalu ba ki za su dora cewa na kunna zalimin kai jama'a mu mun kai zalunci da mun bi maganar da annabi da haka su gare ai la'i firaqun bi zulmihim ta hakuran wa nadama magana su a wannan lokacin za ka kasance kawai ikirari su zalunci ta hasuran kawai suna da na sani wa ai haka an yanka annaban kuma wannan lokacin da na sani baya amfani Allah yake subhanahu wa ta'ala duk lokacin da aka ka ta zo da wani mutumin da aka yi ma kashe da yake zai yi da na sani ya yi rigiretin amma kuma lokacin ko ya yi balasa yi na manasi ba lokacin kukula wannan lokacin yin azaba ta sako ta zo ta shi na wannan lokacin da kuka da raki ba su da ka yi rakin kahin ranar azaba da Allah yana yi kawar da azaba duk mutane annabi yunus Allah ce walau la kanat qaryatun amanat wa nafa'a imanuha allati illa qawmu yunus lamma amanu kashafna anhu azaban fi hayatid dunya wa mata'nahum lahi Allah ji misal ɗin ga an talakar ba ku tsaya suka yi imani ba a gabani azaba mu ta zo mu sai ce sai mutane annabi ne to mutane annabi ne Allah ce su ka yi imani da Allah kuma fa da fa ahu iman sai imanin sai amfani su fa kashafna an azabar kibri muka yayi musu azabar walakanci yadda aka yi ya tsoratar da su shi Allah ta duk ƙarya ne ƙarya ne ko Allah bai azabar ta bai ikatu ya kan gaba kane ya hada dan kirgi ne na diga ne sarbi dama bai da tsiyani ko ko da aka to da ka ina annabi ya suka ga bai su wallahi mun mutu kun mutu ku dai mu to an ka dan ka an ka kora ko dabbobi an ka boye su dabbobi sun kai ta kuka su kuka dabbobi kuka Allah mun tuba Allah mun tuba wallahi mun tuba Allah su daga gaba annabi mun ba ki tsoron ka domin ka ba azaba ba ta taso ba ba su gasa ba suka yi suka yi dana ka ne sai dai Allah ya kure yi wannan azar Allah ya ce wa masana mu muka yi yadda su dadi ila duk al'ummomi babu wanda sai regretin ga abin da annabawa suka faɗi su kama kansu sai mutane annabi da sun ga annabin su ya yi hijira sai dai su kan suka kama kansu suka kama istighfari da su ba da kuka Allah ya yi musu abin da suka yi sai Allah ya ce an yaɗe mu ba kuwa daga ne azabar ina fatar an gane amma duk wanda ya bari sai sai sai hadari ya kama ba mutanen cewa mu sha kun kai haza arzin mukiru na ba ai wanda ba azaba ta ba hadari na ya kinta mun jima da fari shi Allah zai yayi muna fari yace ban huwa huwa masta ajartu yace wallahi ba ba hadari na kan ka ba kan huwa masta ajartu bi azaba nan tare ku sai Allah yana iya ta rihun fiha azabun ali yace tudammiru kullu shay'in bi amri rabbiha yace wallahi ikka ne da ku ha gani wanga hadari bai rage kuwan إذا من كل شيء رفعته لا يرى إلا مساكين التي كذلك نجد القوم المجرمين to haka duk al'umma da sabbari sai ta ga azaba ta shaya bai kamar sai ta sai ranar mutuwa Allah na bari karan nan bai Allah bai san maka bari ka ga dama yi karbi in barawo su sai ka ga an kama ko an kewaye kace Allah yau na tuba ni a da awaji ya aika an ce an kama mutumin da ya yanke mata da biyar suna ne ko ba wata shawara a aika shi lafiya ba wata shawara hukunci na gaskiya na adalci adalci da yadda ci don na yi mai ya yi mai adalci ya yi mai kifafi a aika shi lafiya biyan gaskiya muna ba gwamnati mu mai albarka shawara ka ne ka daure aika mutumin nan lafiya saboda ya yi abin da kifi ke zo lafiya don haka ina fata Allah ya karfa wa zuciyarsu Allah ya aza su ga yin daidai a kashin mutumin nan wannan kashin da aka matar duk mutum ya zai bakin ciki abin da ya faru da wannan to don haka yanzu Allah ya hissai wai ya ce a gwada mai gona ya mai adalci ai Allah na ya tuna mai to abin da bidiyo da Allah ya tuna shi Allah yana so ai mai abin da aka kauce ya ci ce don haka yan uwa Allah ya tuni azaba ta babu su ba nan Allah ya ce ma kana da'awa mun la an ja'u ba kuma illa an qalu inna kunna zalimin Allah ya ce fala nas'alanna alladhina fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin kuma فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين ubangiji madaukakin sarki ya ce wala nasaran nan murtai wala nasaran nan na ladina ursila ilayhi Allah ya ce wallahi dai mun tambayi wannan da muka aika ma manzo ai da nasaran nan umman aqiba al'ummomi gaba da sai mun tambayi har ballaga kullu rusuli ko manzanni Allah sun iya muku da manzanci wa ma za a jabtu kuma me suka ba su an za suka zo muku da annabi wal maqsud min hadha su'ali at-takarib wa at-tawbih lil kuffar ana son ga ku ga manzanni a ce an iyar muku da manzancin Allah su shiwu dole ku ce eh wallahi an iyar mun hal ja'akum min nadhirin eh kad ja'ana nadhirun fa kazzabana amma Allah an samu kuskure mai kuskure muka karyata wa kunna ma nasallallahu bi muka ce Allah bai saukar da komi don haka muka ce karya kun gane kun karya ta manzanni da su kaga wannan sun ga ga wuta ga kuma an tambaye su kuma su yi ikirari ta san ko an kai ka kurkuku an rubuta komi an rubuta komi an gama ga abin da kai ga ranar da kai ga inda a kan ma amma yi an kai maka ba ta tambaye sa ko hun tuna sai ya tambaye ya tsaye da su kuma ga ta da shi ne aka wajen wuta wannan abin sai ko ki kai mun kawo shi shi sai ya ki kai sai da amsa to shi na Allah zai wanya wuta ga su ga wutar ga zabaniyawa kun suna gani wuta suna cikika don anke zara a tsohon makamin bayibin sami ula a ta gayu da tsira in suka ta abin da ji tabbatar su za su ji daga wuri mai nisa suna ta cikika tana ta shisheka to shi ne sai a tambaye su manzanni sun zo muku dole su yi kirari sun yi Allah

yaqubu al-kufar wal usaf misala wa wai tambaya ce da za a yi ta kasa duka san su ji halin da suke na ba ta kwamfasa ka ji yanzu wutar da za ka shiga da dalili za ka shige ta kai kai laifi da kanka kuma aika ma wanda ka tsoratar da kai kai kiya abin da zai biyo bayan tambaya kawai ko auke da kuka yace wasu alur rusuli ta'anisu ya aqubul anbiya karamatan su ko annabawa da za a tambaya kun iyar ni aka ba ku ansa da kuka iyar ku kuma Allah ya yi kowa sani abin da aka ba ku ba har ya ɗauki action ba ya halakar da na halakarwa ya ƙeratar da na ƙera karwa? shi ya san abin da aka amma tambaya ce ta tsara na da su sun iyar ma Allah aike mai a sun iyar da sako Allah sun zama masu da'a sun zama masu biyayya su kuma a karfi sai zuwan su aljanna sai a ce musu kai ku ce zuwa ga asamin din Allah ya ba ku cika kuma ku ce zuwa ga sakamakon da Allah zai ba bayi Allah ya sanya muna cikin masu zuwa ga Allah ya ce wannan kana na kusan na alayhi dini za mu ba su labari gobe kiyama diba bima fa'alu da abin da suka aikata an ilmin bisa ga sani min nan kai kai قال ابن عباس عبد الله بن عباس يودع الكتاب يوم القيامة ذا أجل السائل ranar tashi alkiyama ba ya takallamu bi ma kanu ya'malu shi littafi shi ka cewa wani dan da dan wanke rana kaza ya aikata kaza shi a rubuta ciki na da dan wanke ya aikata kaza rana kaza shi a rubuta ciki na kai shiru dole ka ta ma da hazan kitab wai min samu wanga littafi la yugadiru kabirata wala kabirata illa haka wanga wani irin littafi ne bai rage aiki karami ba ko babba wanda ni da sauran yaran taka da wanda ni da duk saku da wanda ni daji da wanda ni gari duk gashi yakiya Allah ya ce waje du mahamilu a jira su samu abin da suka aikata a basu wala shi ne ta ada shi ne Allah yi cikin da ku ba za mu ba ku labarin abin da suka yi duka da sanin mu ma kun na da ba mu sake lokacin da suka aikata aiki ai bima alu wa bima alu muna fane a gaban mu suka bari abin da suka haɗe a gaban mu suka aikata abin da suka aikata wannan abin kalilun ne wa kafirun wa jalilu wa hakirun babba da karami li Allah ta'ala ash-shahidu ala kulli shay Allah ala sayyidi ka da kafin kulli la yajibu an shay'in wani abu bai ka kuwa daga sani Allah ko ganin ka bal huwa al-alim bi tafsiri bi qa'ilatil ayn Allah hatta yaudara idan wa din kalbi a koyi Allah yana sanar da ita wa ma su da abin da suka ka suka da ka bai ba hatta shi Allah ya san ba ya ce wala kada kana kana insana ba wani alamu ma yi fi zuhi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil mu muka halitti mutu ko mun san abin da wasu wasu fi zuciya kana zaune cikin mu akwai abin da ka karfa in an gama karatu in ji wuri kaza in sai kaza in sai kaza Allah ya san wannan abu mu ba mu sani Allah ya ce don haka والوزن يومئذ الحق والوزن يومئذ الحق نعم فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وبنجي مانا وكين تركيتي والوزن يومئذ للحق رنا أو أيوكم باي والوزن للأعمال يوم القيامة أو أيوكم باي كتيان قائل بالأدب وأبن بيكتن تيواني دعادا تيواني ملام حالة بابا wala yi zulum rabbuka ahada ubangijin ka bai zalunta kowa da kowa za a yi mai awon abin da kelin ya bashi shi na zai samu Allah ya ce faman kaqulat mawazinu duk wanda ma'aunayin sa na aikin alkhairi raja'at mawazinu a'malihi bil imani wa kasratil hasanat duk wanda ma'aunayin suka rinjaya ta hanyar kyawun imanin sa da yawan kyawun ayyuka Allah ya ce ulaikum al-muflihun wa kana su za su nasara ba waɗanda suka mutu suka bar dukiyoyi ba ko suka mutu da mulki don karka yi tattin kawo da mulki ba shi na aka girma da shi ba gobe lahira da hada ce dan birnin na nan duniya dukiya nan na duniya nan suka bari ta nan ta same don haka kar ka ɗauke maka hankali ka rasa gyara lahira kawai na iya ka kokari ka yi amfani da ita an ba ka dama ka sa wani rana ya yi ma ka sa wani rana ya yi maka noma ka sa wani rana komi kaka so ya yi maka duk da Allah ya hutar da kai gidi hutun gudu kakka yarda hutun da ka samu tana da wani gida ka yi amfani da hutun na ka ta alfurma ubangiji za ka wahala gobe kiyama wannan. kakka zaɓi hutun kaɗan nan kai hutun yaƙi da kaya ka zaɓi ɗan hutu kaɗan da duniya ta kare za ka koma ma ba Allah ya ruwa ma asiri ya yi wa maka ya ba ka mutu ya ba ka lariya ya ba ka sana'a mai albarka ya ba ka aiki mai riba duka madadin ka yi amfani da su ka gode ma Allah ka tsara girma gobe sai ka kaskanta da su ba su ta ja na gobe ya ba kana wala kaka yarda an gane yan uwa shine Allah ce awon ayyukan bayi gaskiya Allah ya ce kaman ka kula mawazinuhu wanda duk ayyukan su suka dauyaya Allah ya ce to wannan su ne masu rabanta ai annabi na su ne masu kira gobe min al'azabi دغه عذاب ان فائز نبی دغه لو فائز مزا پر پن ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا كانوا بآياتنا يظلمون وبنجي ما لو كنت man وهو من خفت موازين wanda وند معولي كان aikin kirki suka tawaya ai wa man kaffat mawazin wa amalihi bi sababi al-kufri ta hanyar kafirci waji tsirati sai a ci ko kuka matirka ta ta mugga ayyuka zunubi damba cikin aminci yaudara da lunduwa dai da aikata shi Allah ya ce dai aka samu cike ne sana aiki alkhairi ya yi sakwas bai yi nauyi ba Allah ya ce ulai ula'ika allazina kasu kadu wa wa su ne su ta fara rai rayuwa ay ka kuru an ku gaba da adata ku yi rai rayuwa su da arzikin su ma ka nuke ayat na yau da sanadiyar ajin su kai na zalunci da ayi ayoyi ne ne zalunci ma na ji kuri saboda kufurin gudu shi bi ayat da in karin da suka hukunci ayi ne Ƙarar da kafin ibn kafin والذي يوضع في الميزان يوم القيامة كيلا أبين دعا أولا رانا تاج القيامة أبين دعا لك تكتير يوم معلوم نفسكي يوضع كتاب الأعمال فترجو أيوكم باوا سوري وانا دعا كروبو سامو إذا ملائكو سكروبو سالو كتين رأي نوت وإن كانت باجب كنابا نمامي إلا أن الله تعالى yukallibu ha yawmal qiyamati ajsama Allah zai bar shi su jikkuna sai su yi nauyi aka ce yurwa hada hani da abbas har wai magana ga abdullahi da abbas takardun da aka rubuta ma bawa lokacin da yana kai da kawo su ake tarawa a ga cikin wannan gada aka rubuta mai lada a ga cikin mizanin da dama waɗanda da ya aikata mummuna a bakin mizanin sa na hagu sai a sai a saki a gani wani kan jari haka da a kula wakila aka ce a yuzanu yuzanu wakila yuzanu kutubul a'mali kama a fi haka, ya yace wani makauni na babu masu kake eh za a ɗauki takardun nan kawai ba cikuna za a mai da ayyuka ba takardun dai za a ɗauka a auna wakila yun zanu sahibul amali wani kauli a a'a shi mai aikin shi za a auna a ga nauyin kama fil hadisi kamar yadda ya zo cikin wani hadisi manzo Allah ya ce yu'tal yawmal qiyamati yu'ta yawmal qiyamati bi rajulin samin za a zo ranar sashen kiyama da mutum mai tsananin kiba fala yuzil inda Allah janaha bawdatin ba'i nauyin cikin sauri nan duniya gashi da nauyin gudan shirgi amma saboda bai aiki alkhairi ba ana aza shi ke sikeli kai sikeli ya yi sama saboda bai da nauyi saboda bai da nauyi da Allah da rashin kima ta ga Allah ta gare sai ta mai da kiba su kiban banza kiban buru saboda bai kyauta tsakanin da Allah ba ana aza shi ke sikeli sai sai a mai kai kamar kamar sun su sai zunubin sai rija daga wannan duk yana iya shi ne malam yace wannan maganganu wal kullu sahihun kowace magana cikin maganganun da tana inganta fa taratan tubalul amali wani lokaci za auna ayyuka wa taratan muhallu a wani lokaci za auna wurin waɗannan ayyukan fa taratan yuzan fa'ila a wani lokaci kuma aka auna shi ma'aikaci wallahu a'lamu Allah ne mafi sani aqulu ma la yasla la tarabata fi wa bil a'mali wa wa bil hasanati ba ya zama ba ka mamaki da tsayyau in an zamani ne ya ce ba abin mamaki ba ne awon ayyuka da awon kyawawa ya ce bi zafi a auna nauyinsu ya ce za ta kanar ilmin hadisu idan ga ilmin zamani kad kashafa ya kuranye mun ya kawo mawazinu lil harri wal ya kawo mana ana auna sanyi da zahi da zahi ka ji BBC suna labari yau ma'aunin zahi ya kama kimanin kaza ma'aunin sanyi ya kama kimanin kaza ai an ana iya auna ku a cikin zani ku kaza yace ka ba ka mamaki kai da ka samu wanda zamanin da ake auna abubuwan da yake a ce ka gwade su ba ka yi gwadin su amma a ce nauyin su ya kama kaza yace wannan kenan bai zama addu'a waki yace wannan wata jahur riyad wal amdar kuma sannan a gwada irin da inda ruwa za su kanta da inda iskoki za su mai da hankali lokaci jiha kaza yau za a yi hadari jiha kaza za a yi iskoki ko ba ku ji ana faɗi wannan ce to ana iya samu waɗanda ilmuka ni kuka mamaki ga shi Allah ya auna ayyukan bayi ko ya auna masu ayyukan ku kuma ya auna takardun su yace ba ya ta taqadiru yanzu kana kaddara Allah ba ku ya kafa ala kulli shay'in an wadi mawadin li amalin bashari ya kasa auna ayyukan bayi ko su bayi ko takardunsu ba su kaddara Allah yana kasa in dai mutum bai kasa auna nauyin zafi ba da nauyin sanyi ba to ba su kaddara Allah zai kasa auna ayyukan da bayi suka aikata waɗanda kai baka gani su ba amma Allah yana iya ba da kimar nauyin aikin wani ya kama kaza nauyin aikin wani ya kama nauyi kaza saboda ka kan auna maka zafi ka yarda da nauyin da aka gani amma ba ka gani ne ko kana gani ne sai dai ka ji za ka yi wannan bai da mamaki shine wato a fa'idan malamin zamani ya yi tafsiri saboda zai jawo abu na zamani ya haɗa da wannan akwai ci gaban da an ka samu wanda magabatan mu ba ku shi shekaran jiya na yi muku bayani cewa jirgin sama da aka yi magana amma na abokan gumi tafsiran su da sauran abin da sun bayyana cewa ayatar ta na hali tana magana jiragen sama saboda Allah ya ce na kore muku yace ko la ba ba su da amfani gare ka in suna sama amma Allah ya ce ba ku gani ba na hore muku suna kira cikin sararin samaniya ba wanda a rikin su ba Allah bai ci wancan jirage ne wanda ko da Allah ya ce ba ku duba ba zuwa ga tsuntsu musakkaratin fi jami samai ma yin su hunna illa ku kuma waɗanda ce ta fatin sun yi tsawo suna yawon sama ya ce waɗanda suna ake jin gaba da kodo da sauran tsuntsayen da ke sawa sama ya ce don haka ko da aka sauke wancan bayanai su annabi ba sun jirage ta fassara shi da da gaba da mikiya da sauran su amma ke mu yanzu mukan fassara su da jiragen sama wanga mu fassara shi da tsuntsayen da ke kawo a cikin sanin jama'a. to haka ma na yake sun gani shi ne ce Allah ba ku je yi ba ne ga ya tasa auna ayyukan ba yi ba ana auna nauyin zahi da nauyin sani Allah ne mafi sani yace wala kadan makkan ma kun fil ardi ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش نعم قليلا ما تشكرون بنجي يتي ولقد مكناكم في الأرض حقيقة يا قوم تعالوا مكناكم في الأرض من تبتت دكو أسكين كذا أي أمكناكم من سكانها من سامر دكو كذا ومزونانها muka zaunar da ku min da zaman ta wa da shuke-shuke wa rubiya kuma mun ba ku dama ku ta yawo a cikin na an lalakun fiha ma'aisha kuma muka sanya muku abin da za ku rayu da shi a cikin wannan kasar ai ma ta ishu na bihi abin da kuke rayuwa da shi wato yuna min al mada'in ku rayu na daga abubuwan shi na kawal masharibi da abin sha wa sa'ir ma ta sun bi rayuwa da sauran abubuwan da rayuwa take kasantuwa da su mun mu Allah ya ce amma kai ya kalilan ma tashkuruna godiya ku da kadan da shi wa ma hadha al tare da wannan falala wani ami da ni'ima qalilun minkum yashkuru masu godiya sun fi zan kadan ne ka kaulihi ta'ala wa qalilun min ibadiy shakur kadan kwarai cikin bayina ake samun masu godiya shine Allah ya ci wala kada kana kana kun sun mawarna wala qad khalaqnakum thumma sawwarnakum adam

wanda aka halitta da laka gaira musawwarin ba suran ta wannan laka farkon lokaci ba sun makawar na ku abada a taswirin sannan daga bayan muka suran ta shi muka mai sai mutum mafi kyawun suran wa aka sana ta kai muka mishi mafi kyawun daidaito ba. inna ma ku kira bilabbil jam'i Allah ya ce halaka na ku amma adam ne ake nufi Ita aka ambace shi da lafazin tarayya duka mu hadisi ta'ziman lahu saboda girmamawa gare shi li'annahu abul bashari saboda shi ne uban talib amma shi aka halitta da kasa ko da kasa an kai yi amma Allah ya ce mun suranta ku daga halittar da aka yi kenan ana nuhin karrama adam ne da kuma gwada muna ni'ima inda muka yi tushin mu daga kasa Allah ya ce sun makulna lil mala'ikati da muka halitta annabi adam sai muka ci ma mala'iku ku jidu li adam ku yi sujada ga annabi adam ai amarnal mala'ika ta biyu li adam muka umarci mala'iku su sujada da adam da kariman lahu saboda darajar ta gare shi wani guriyar da duniya su cewa baban su adam har da mala'iku kar su sai su kai na sujada su je mulawa Allah ya ce nan take ka sajadu sai su kai sujada illa iblis ka ce iblis abul abul jahl shine uba aljannu Allah ya ce nan ya kuma na saki shi bai zama cikin masu sujada ba ai ka jadal malaika kullum azmauna dukkan su da dai babu wanda ka waɗanda aka umurta illa iblis ya ce iblis in kana amina sujudi ba ka furan wa inadan shi sai ki yin sujada akan girman kai da taurin kai wannan ya ɗauke shi ganin cewa tushen shi kamar ya dauki tushen shi ya yi tushen annabi ya a da su shi iblis da lam yakun min al malaika tarkata aini shi yasa Allah yake wato bai kasance daga cikin masu sujada ba mana ba jinsin su ne kuma bai yi sujada tare da su ba ala sai Allah ya tambayi. shi قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين hada sai ce ma wani ta an tafi Allah ta fi da shi da masu ta ya hana ta yana musu ba ta kuma ya hana ta ayu shi in mana ta an da biyu da al'ada ni ha ni ni ta ka ni ta ka bar ya da ga ha aka to ni ce ba mu ni ta kai wa ta ka ne ake kana ana kairu min ayati Allah ai na hi adam ne ai kana iblisul lalini ibnu da an ce ana afdal bin adam na hu adam daraja wa asharafu min munaiki daukaka fa kaifa yusul fatim min maqsud ya wanda yake mafi kai sujada ga wanda an tsaya dama da ka'ida sujada ana yin ta ne ga wanda ga wanda ya yi to ni na yi adam daraja ya ya na amma bai dace na yi wannan ya gwada muna wannan shi ne sako da aka fara yi a duniyar da adam tsakanin annabi adam da aljanna Allah ya halitta annabi adam ya yi mai nima tun daga halitta shi fara halitta shi aka fara samun muhawara da Allah ya faɗa mu mala'iku zai halitta shi sun faɗa ma Allah su mala'iku za ka halitta wanda yake mai banna wani hannu musabbihu bi hamdi ko duk an duk laka gabo ya Allah muna tsarkake ka tare da gode maka ta hadisan ki masu sanna yake ni alam ma la ta'lam na ta hadin to wannan maslaha ta hadin ta wannan adam din ke to lan ya kalu rabbana kalka adam na wa akram to ke ko da ko ka kade zai zama dai Allah bai halitta wani bawa da ki mafi daraja ga mu hadisa mu kai wannan magana maluman tafsiri wasu sun kore ta suka ce mala'iku masu maini ba su kuskure don haka wannan maganar da aka jingina ba su fahimta magana ce wanda aka jingina ta masu tafsiri amma dai ya bayyana kan tabban su wada ma Allah ya za ka ci wanda mai sabo ga mu mu an ba wasu rakace tun an dai samu gaskiya ce sun gwada ma Allah wanda halittar ba yi ba to amma ni za mu fahimta muhimmancin shawara da sanar da mutane kaga Allah ubangiji kan samai da kasai bai bukatu shawara da kuwa amma don ya koya mu sai faɗa ma Adam ga abin da zai yi a shi ya kamata in gona zai yi wani abu ya tsara waɗanda ya kamata a faɗa ma faɗa mu ko ba haka ba ya yi musu bayani in sarki zai yi wani abu a shiya ya kamata ya tsara wakilai da waɗanda ya kamata ga shiya a faɗa mu saboda shi Allah ba yana da iko bai bukatar shawara kowa amma duk da aka tsara mala'iku lokacin zai hanci a bai zan halitta wani mutum da zai jibance ni ya zama mawai na a cikin kasa da suka yi inkari yace musu a na ba yi da ba su sani ni alam ba la alamu. sai Allah madaukakin sarki yawa annabi Adam baiwa da abin da ba su da sani a sani su tasbihi dai suka sani subhanaka allahumma wa bihamdika subhanallahi alazim shi dai sun ka sani wata ke na gare ka haka tasbih yake gare su ba su gajiya sai dai Allah ya ce muku na san abin da ba ku sani akwai abin da ba ku ba ku auren ba ku yaba ba a samu waɗanda a kai wuta suna don ba ku sako ko ba haka ba ba wanda za a kai wuta saboda ku ba ku ba sako bane a kai don haka na san wata hikima ta halitta a akwai wata halitta da za ta kasance daga gare shi ta hanyar su ne adalci Allah zai bayyana da jinƙayi Allah ya gwada mai jinkayi ne ya gwada mai adalci wa waɗanda adalci ya yi wa waɗanda jinkayi don haka ni na san abin da ku sani ba sai ya samu adalci ya cika shi da ilimi an ce hata da ku kuyafa sai da gwada mai wanga kuyafa ta wanga cibi na wanga karni na wanga dalmata duk abin da za a halitta cikin duniya da zai da Allah ya yi shi ya gwada mai sai kawo shi gaban mala'i Yesu ya ce yake waɗanda nina na ku yi muna bayani suka ce a la ilma lana illa ma allam Allah ba mu sani ko mu sai abin da ka sani to ku sani ne ce ba mu sani suka ce mu sani ba ya ce ya adam an bi hum eh bi asma'i faɗa muku sunan mai shi waɗanda abuwa sai adam ya ɗauki wanda ya ce allura sun ki ya kai da nan gaba yaya na za su haihu su ɗar su yi tuwa in zai su ce sai a yi in za su dunka sabbi da allurar da aka amfani. Wata kalmata noma tiyana za su yi su samu ki abinci. wanga kaza na wanga abin gina na wan haka ya ɗauka bi sai suka yi tafita da Allah mun samu matsala da muka ce masa yasa zakin mun gano cewa ilmin mu yana da gajarta in abin da ba ku san da mu ba mu kusa shi mu ce misa ba daidai ba ya Allah ka ɗauke Allah wannan shi ya daga darajar baban mu Adam ya daga da ilimi don haka in kana son kai daraja ka daukaka ka tsere mahalaka yi ilimi da shi ne ya fifi da akan mala'iku Allah aka ce su dawo shi a kancin su girmama shi ko ba haka ba saboda ni saboda ya ci su ilimi amma su ne da yake halitta darajar su ta hita shi saboda shi da laka an ka kwaba mai wari an ka yi shi su ko da haske Allah ya yi addini ba su tashi ba su majina ba su rashin lafiya ba su komi ba yadda za a yi kuskure amma ka ga duk da haka nan albarkacin yi sai Allah ya tsaga daraja annabi haka ce to ku je ku yi ta girmama su ku yi ba wannan shine wasu ka ɗaukar dalili da gurhana na sarakuna da uwaye da manyan maluma da sauransu ba dalili ba ne ko dalili ne su mala'iku wacce su yi kai fa kai ko ina na an ka ce usjudu li abaikum wa zu'amaikum da manyan ku ba har ma an tambayi manzon Allah ma'azu ya yamal ya dawo sai ya faɗi birri saboda ya ga mutane mar suna gurhana wa manzon sai ya gurhana wa manzon ce ma haka ya mu'azu sai an ta haku bi ya rasulullah sai a wasu ƙarfan banza ta ana yi musu wani kai kai kowa na cewa da kuka yi tsara ya tsala lau kuntu a ahadan an yanzu da lihadi la amartu mar'ata an tajid zawja li idha a haqqihi alayh yace kowa ba a awa kowa bai dace a ba ya dacewa ga wani ba annabi an ayyuhu yahu Allahu kitaba Wani hukumomin da bi wata sun mayaƙula ne na fi tunu ibada da liƙula. Ki bauta samu aiki. Allah ya ce ta kamata, goni ba'an na bi. Allah ya bashi an naftace littafin ya dawo ya fi wanka a bautar da maba'ina. In ni barta ta yi min wanka mutane kuma shi da ba a yi naman sheku ba'a yi. Allah aka wa. Sai ko kafin ko kayi ni. Aiki in ni barayi wannan shirin. Ni da Allah mun zama daya Girma na ya kai a bauta ma Allah ɗau da sujada. Ni ma girma ma ni da sujada. Ya ce ka sa ke wa da ana iya wa wani sujada da mace zan sa ka gurwa na mamiji saboda girman haƙƙin da Allah ya tsora masa namiji to amma ba ya Allah don haka gurfa ne mu yanzu nan na kuskure ne Allah ubangiji ya ba mu yi gyara shi ne Allah madaukakin sarki ya subhanahu wa ta'ala yake shedan ya ce da aka umurce shi ce ni an halitte ni ne daga wuta wa ka ta min da kala sai Allah ya ce mai yi? in sha Allah za mu dakata muna tsakiyar darasin sa amma dai insha Allah bisa ga ka'idar lokaci za mu dakata ana abin da makarantu daidai Allah shi amfani mu da su abin da muka yi kuskure kuma Allah ya zaɓa muna iska farawa ne sai sai gudu mu ci gaba in Allah ya anan muke cewa alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihati assalamu alaikum wa rahmatullah kawai ba tambayoyi to akwai gyara in babu tambayoyi gyara in kun ga inda ya kamata a gyara

wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun ranar Allah ya za ka ga mala'iku sun kewaye al'arshi mai rahama suna ta tasbihi ta tsarkake Allah su ko ya aljanna suna aljanna jan wuta na wuta don haka ba a faɗa ni za a sa mala'iku cikin aljanna ba amma an za a bar suna tasbihi da tsarkake Allah ga al'arshin ubangi cikin aljanna ko ko wajen aljanna ban da bayani a kalmar Allah ka kule ne sai mutum ya ga ilimi da kai ko ba haka ba da Allah ya taimake mu akwai wata tambaya ko gyara babu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى أن تؤمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين اللهم اكفنا بهلالك عن حرامك وعدمنا تسلط عن من سواك اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تتوب علينا وقد لنا واذا اردت بك ان تتوب فنجنا اليك غير مفتونين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى أن تؤمننا في أولاننا وتصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا بسوء فأشغله فأشغله بنفسه اللهم اجعل كيده في مكاره اللهم اجعل كيده في نهاره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا حي يا قيوم اللهم احفظ بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار ومن شر طوارئ الليل والنهار اللهم احفظ بلادنا من مكر الماكرين وقيد الكائدين وعدوان المعتدين وتسائف المتسفين يا الله كتاري مكتاري ضروري ومكتاري قسم مكتاري ينكنا مو كتاري كابسون دمو دازو جل كمو دازو جل جلو يا عم كانت أدادا أشكين دازو كامو رستسلنا من أولين يا الله كتير دسو دمو نباغني waɗannan da suka shishi zo mana su suka ɗaukar musu matakin biya musu bukatun ba da makamai da su maka da kuɗi ubangiji Allah ka karya arziki waɗannan bauta Allah ka karya arzikin su Allah ka hidda mun haƙƙin mu gare su sun ɗauki alhakin mu ubangiji Allah ba mu yaɗe musu ba Allah ka hidda mun haƙƙin mu gare su wanda suka koro mu na rashin aminci cikin yankunan mu Allah Allah ka koro musu rigida da tashin hankali ka koro musu hasara cikin dukiyoyin su ka jarrabe su da wahala ta duniya da lahira ya ubangiji ka kai ya Allah ka sauka ya mana ka kyautata jagorancin mu daga na ka sa an na jiha inda suke masu aikin alkhairi Allah ka tanye su inda suke daidai Allah ka karfafa su mai adawa da su suka ga aiki na daidai Allah ta sa su nasara ta wargaza ta wargaza wannan ajin suke na alkhairi ya ubangiji rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin